اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو بقي غوطة إن شاء الله ذو كإذا هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتا دتاريخ دا أربعين دا الله تعالى مكيرو قنية منا دا موافقة a duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin dai a amalin kulubi shafi 200 ne ko 372 kafin babin da uku dai babin bisa da uku babin eh? shi ne 270 da a da uku farkon babin kenan an fa'ul abin abinda mawzu yake magana mafi amfanin so son Allah da yake amfani wanda mun shi mai nisa shi ne inda za a tashi kama kulto biyar. sai mai kake cewa da hudu na'am ina da aya daga kafa eh uku ila mahabbati mimma yuhibbu al-'abdukum wa kullu ma mannahu ila 'abdihi duk abunda to ban san ba kadan tafi sai na gama zagaye zagaye ka to wa kullu ma mannahu ila abdihi al duk abunda Allah ya kyautar da shi zuwa ga bawansa mai imani ya da'uhu ila mahabbati yana jan shi zuwa ga son mimma yuhibbul abdu wa yakrahuhu daga ainihin mimma yuhibbul abdu eh, ila mahabbati ko mimma yuhibbul abdu wa yakrahuhu wanda bawa na san wannan abu ko yana kiransa duk abinda Allah ya bayar da shi ya tsoro shi ga to yana kiran mutum zuwa ga son ani abubuwan da bawa yake so ne ko yake ki yanzu ba ruwa ake ba hada mannu wa in kana mannu alal ibadu gaba daya to duk abinda Allah ya baka wannan abu kana san shi ko ba ka san shi a'a wata kyauta ce daga Allah za ta daɗa maka son Allah eh akwai abubuwan da yawa yi a fa an ta karho shi ba ko aure ba ga lokaci ba wani aure ne ma wani bai ma ba eh? to duk abun da Allah ya riga ya bayan ka ba ka shi to kawai ka hakura ka ɗauke shi ka rungumi halin da ka samu ko daga safe zuwa yanzu ka samu halin da kana son wani abu ka samu halin da ba ka son wannan abun daga safe zuwa yanzu zuciya ka ta ce kamar yadda ka yi murna to haka eh wacce ya zai na sauwi na ji maganan na gane hidai ban ganta ba a can a wannan shafin ne ko na fi son gani tallahi ko shi kenan ko tallahi in kunna lafi dalali mubini wato tallahira su kafirai sun ga irin abun da suka gani shi ne suke cewa ainihin mun sai da Allah muna cikin halaka ashe Allah haka ike ba ku san haka ike ba lokacin da muke daidaita ku ku shehinanmu ko ku shugabanninmu muke daidaita ku da mahallicin talukai sai Allah ya faɗi sai mu ɗauki maganan ku sai ku juya mana magana mun san an juya ta muka daidaita ku da Allah muna a aine muka sanya ku abokan tarayya ga Allah mun kasance cikin halaka bayyanan ne su da kansu sun amsa laifin da suka yi abun da suka yi wa Allah ba su kyauta ba inda suka ɗauki bawa ko bayi suna daidaita su da ubangiji ai ko annabi muhammadu ba ka daidaita shi da Allah ba ka ma daidaita annabi muhammadu da Allah shi bawa ne eh, babban martaba fa shugaban bayi shugaban bayi alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi abdihi ne yake a tahiya muka ta ashadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu muka daidaita shi da Allah an yi to kuma yanzu akwai masu daidaita mutane ma da Allah ba ma su kuna annabawa ba to kaga ai wannan za ta bayyana su gano lalle ina hagamin da bambanci to za su gane gane da za su musu amfani ba سلام دا إذا كنا تالله إن كنا نفي ضلال مبين إذ نصويكم برب العالمين كوبا قومي نبا ماذا أنا يا فتا تاو أمم إن دعك تشاكم باقي نبو فدي كما أن العلامة إيه؟ Huh? ba karatu ɗaya mun kai ko ya kai biyu kai kai biyu ne subhanallah na bari in debo na uku ɗin eh na gan shi ma wurin ne layi na uku kace eh a na ga wurin a kan sakin layi ne karanta mu biyu eh, bi khilafi eh na gan shi to me matsala ya tukwaikwai ya ko ta ɗauko shi ce kama an al'ada wata asluha albugudu wallahu waliyu ladina amanu wahum auliya uku Sun muminai kenan fahum yuwalunahu Allahu kenan bi mahabbatihim lahu kaga ba abunda suke wa Allah iyaka suna son Allah wa huwa yuwalihim shi Allah kenan bi mahabbatihi lahum saboda soyayyar da yake masu fallahu yuwali abdahu almu'min mu'mina kaga Allah kenan na jikin tambawan sa mu'mini bi hasabi mahabbatihi lahu daidai yadda mu'minin nan ke son shi ko daidai da yadda Allah ke son shi tunda an so ya bambanta kafin jikinta za ta bambanta wali haza ankara subhanahu ala man ittakhadha min dunihi awliya don haka Allah ya nuna fushin fa akan man ittakhadha awliya min dunihi wanda ya dauki wasu iyayen gida da ba Allah ba ka gane da khilafi man wala awliya'ahu sabanin wanda ya jibinci waliyan Allah masoya Allah sashin mu da fashi in muka so juna Allah na so mu yi haka amma wa'incan ba masoyan Allah ba ba masoyan kaza ba kaga bi khilafi dai man wala aw fa innahu lam yattakhidhum min dunihi bai dauke su wanda ba Allah ba bal walatuhu lahum min tamamin walatuhu nan in fassara ba fassara ne ba misali kaga mutu abu an kaso biyu nan makiya Allah ne ko mutum ya ɗauke su waliye Allah bai san haka wa'annan masoya Allah ne aka ga duk sunan su waliye wannan shi ya ɗauke su masoya alhali maƙi Allah ne wa'ancan kuma su san Allah ne sai mutum ya shiga cikin masu san Allah nan ya so su kaga ya yi daidai amma son wa'anda ba majidinta Allah ba kaga wannan laifi ne ya ɗan fito su wa'ancan abun da suka yi sun ɗauki maƙiya Allah ne da yake eh, mai ke wa mani ta kaza min duni eh, eh, ba haka da ba wali haza ne za ka fawa komanka wali haza saboda wannan ne an kara subhanahu alaman mani ta kaza min duni auliya wanda ya ɗauki wasu iyayen gida ba Allah ba kawai nan iyayen gida maƙiya Allah ne bikhilafi saɓani man wala auliya aho wanda ya goyi bayan masoya Allah kaga misalin a filin mutumin da ya riƙe sahabbai ya rike annabi babban waliyin Allah ya rike sahabbai ya riƙe tabi'ai ya haɗa kai da su kaga wannan ai ya saba waɗanda ya rike kafirai a matsayin masoya su Abu Jahal da sauransu ya fito yawwa fa innahu lam yattakhidhum min dunihi ai kaga bai rike su ba koma bayan Allah ya rike su ne saboda Allah son su da ike saboda suna son Allah mutum na son manzon Allah saboda jakadan Allah ne yana son sahabban manzon Allah saboda sahabban manzon Allah na son Annabi Muhammadu sun yi ruwa sun yi tsake suna kai Annabi Muhammadu aiki isa musu yake son su aka ganin ya so su ne saboda Allah sabanin wayanka خلاص تو نعم اي kasa kenan yadda ya rikice kai ma ya taho tiriyan tiriyan abin nan ya dode ya kace bal bal tamkinuhu abdahu dama da ibayar bayar da damansa wa bawansa min ma'asiyatihi wa i'anatihi alaihi zaka je magana ya taimake shi a kansa nan abun da zaka lura ba fa wanda zai yi abu da yake so mai kyau ko mara kyau sai Allah taimake shi masu saƙon Allah na ba wai sun fi ƙarfin Allah ne ba shi ba su dama kuma ya taya su suka samar da abin da suke nema da gane kaga ka duba yi ka ce bal tamkinu hu tamkinuhu abdahu damansa da ibawa bawansa min ma'afiyatihi wa i'anatihi alaihi da taimakonsa har iya sabon yanzu ko barawo ba ga barawo an zai je sasa bai ka ji Allah barawo han malamai ke da su to je ya samu ɓalamin da ce to za mu fita a roƙi Allah ba mu fa eh? ai kaga nan Allah suke roƙo su samu sa'a a kanka mai kayan su ɗauka maka kayanka in ba Allah ya taimake su ba kayanka bai ɗaukuwa kana da wayo suna da wayo kana da hikima suna da hikima to Allah in yi jarabce su ya cire rabo daga gare su sai ba su dama tun da kwakwalwa ce ga nan kuma an ba shi kai amfani da kwakwalwanka ka kare kayanka su kuma su amfani da fasaha su kuma su ɗauki ma kayanka sai dai Allah zai saka ma tunda ba kayan su ne ba tunda ya riga ya ce musu kasu ɗauki kayan kowa domin mutum in yi sha'awan abu sai eh, ainihin sai ka ga yana neman Allah ya taimake shi ya roƙi Allah Allah sai taimake shi a aikata me yake kuma da kyau to don haka kaga an ba su dama wai anatuhu alaihi wa satarihi kuma ya rufa masa asiri hatta ya qadiya wa tarafu har ibiya bukatansa minha shin sata ne zina ne me? wakala ake kuma ya tsare shi daga wani hadari duk wani mutum ke da ke yawo a duniya nan ba don da tsaron Allah ba bai ya rayuwa cikin hadarin da ke ciki ya ba shi wannan tsaron wani ya rasa rasatihi lahu wa huwa kazai wa tarahu yana biyan bukatar ta kuma ta shari min ma'asiyatihi wa huwa yu'inuhu wa yasta'inu alaiha yana taimakonsa yana neman taimako a kai bi ni'amihi ina amfani da ni'imomin Allah wurin aiki min aqawad dawa'i na daga cikin abun da zai janyo ila mahabbati mutu ya so Allah sai kai Allah Allah ya agaza min Allah ya taimake ni har na samu wannan abu ya kamata in tuba in zaune Allah yadda kake murna ka tashi zaka aikata abu ka Allah ya taimake ka ka kama barawo to haka barawo yake murna ya masa fa Allah ya taimake shi a kanka eh eh eh eh ka samu aka fi ka kaga nuna nasu ba daidai ne ba tun da kaga kadariya jabariya suna cewa da kansa yake kaga yin su ake ce musun sawa Allah kishiya yan kadariya so kuma suka ce mutum su ma sun yi shirkan ba suka ce ainihin Allah na da ikon eh, ɗora kaza amma ba da iko akan mutum mutum ke aikata aikinsa kada ya sake ce musu majusawa to haka duka wannan ya saba majo ya saba kadariya ya saba jamariya mutum ke aikata aikinsa da kansa amma da taimakon Allah kowane iri to kaga nan dole kowa ya so Allah kowa ya roƙi Allah sai dai wancan kan mugun abu ne sakamakon fasharri don Allah zai saka mutum aikin da aikata in khaira fa khairun wa in sharra fa sharrun amma Allah ya fi karfin a saba masa kamtin karfi ya fito ko ba saka nan wuri yana da hatsari bayan zata wani zai kalli wannan kwanan ma da kyau ka gani falau anna makhluqan fa'ala bi makhluqin adana shay'in min dalika lam yamlik qalbahu am mahabbatihi kaga fa kaifa la yuhibbul abd ko da misalin falau anna makhluqan fa'ala bi makhluqin adana shay'in ya masa kankanan min zalika lam yamlik qalbahu an mahabbatihi baka ga ko barawa ya sata ka dauke kanka baka gani ba sai ya zo ma godiya zai baka garanti ba zai sake ɗaukan kayan ka ba eh yanzu ka duba da in muka shiga daji dajin yamma za su zo su samu su ne suka je noma ba su aune ba sai ga mutum sama da biyar a kansu da bindigogi ko ne da yake wasu ne suka ce to ko yi noman ku amma ban da su hutu ba ruwan ku da mu ba ruwan mu da ku kada ku yadda ku zo da wani mutum da yake binciken mu idan mu inda muke in kun yi haka to babu ramu da kuwa in ku kuka saba ko kula ku kai haka za ku gane koran ku yan kana kara ko ai shiru suka gangara da bindigogin su na jin wanda zan tuna tafi da na cikin ku sai dai ban san sauran ba amma dai sun kai su hudu kin suka ba sa da ba kowa daga sai su ke to kowa ya ba su kaga da suka yi shiru don a lokacin da sun gamu muna shiga kafin a yamu da lamarin ba ruwan su da mu sai su daga wani hannu mu daga musu hannu su wuce mu wuce to da ta kwaɓe mana ne to kaga ko mutum na ya zaka ji kana san shi zai aikata barna kan shiru baka ce masa zai dinga san ka duk da dai mugun abu ce Allah bai yafe masa ba eh? yawwa na ku wanda ba zai faɗu ba <laughs> na ku ba zai faɗu ba sai in kuka jin binciken mu zo kuka ga to kai ya yanzu kai saboda Allah in ka bari wannan fa za ka shiga wala ta ranka da daga ya kuri ya kuri ka za ka ce ta shi kenan ka ka kara sun za ta an turo mana in Allah nan ku ɓanna yake to haka nan Allah bai halatta masa ba yin haka kuma zai hukunta shi akan yin hakan shi yasa aka ce mutum Allah zai saka masa da abin da ya aikata in mai kyau ya samu sakayya mai kyau in sharri ya aikata ya samu sakayya ta sharri don ba abin da za ka iya yi ba da taimakon Allah ba a ce dole a yi musharaka akan son Allah to sai ne sai wa'idan banda duk abin da ya gabata dai ana magana son Allah dole ne ma mutum son Allah fa kullu man tuhibbuhu min al-khalqi aw yuhibbuka ma yuriduka li nafsihi wa garadihi minka banda abin da ya gabata na bayani duk wanda ke ainihin ba kullum man duk wanda kake so a na yi tsallake ko a daidai ne fa kullu man tuhibbuhu duk wanda kake so min al-khalqi aw yuhibbuka ko yake son ka inna ma yuriduka yana son ka ne li nafsi don kansa wa garadihi minka don bukatan sa daga gare ka ko eh ba eh a ah, ba tambaya ne ba ana ba da labari ne an fara karatu ne eh an fara ka oh ba tambaya ne an fara karatu nan muka tsaya Shi ne aizar din ai <laughs> ne aizar ai har na wuce ma aizar din ba na ce banda ma abin da ya gabata ko <laughs> Eh, akwai wani a gaba fa kullu man tuhibbu duk wanda kake son shi min al-khalqi aw yuhibbuka innama yuriduka li nafsihi wa garadihi da bukatun haminka haka ne yayi ta irin wata bakan da ne da hatta uke da tsari duk wani wanda kake son shi don bukatun kanka ne duk wanda ya tsaya ya kwalla farai a kanka akwai fa'idan da yake samu daga gare ka inda baka da fa'ida ba da za ya sauka Eh. eh ai shi ne ake so a baka misalin in so don Allah ana so a girka mana inda za ka gano da kanka za ka zaɓi Allah duk wani wanda ka ga kake son shi bukatar ka ne tafa in mace kake so bukatar ka ne in wani yaro ka samu mai zafin dama don ka dinga ake shi ne idan menene ka samu mai kaza farar farar ɗinsa saboda fara-fara ɗinsa kake ke shi in menene dai wani bukatan ka ne kake san shi akai haka ke ma duk mai san ka da abin da ke so cin maurin ka wa in ma ka samu ka hau ta kan shi ka samu biyan bukatan ka ma'aikaci ne mai kuɗi ne ka samu ka bi ta hannunsa ka faɗa faɗaɗa ka shiga ka yi wani abu ya za ka ke san shi ba ko nan da muka taro ai da abin da muke nema ko akwai abin da ya tara ku da mu shi ba mu ba da an ce ba karatu ba ga wani yi nan ba wannan yi nan wannan yi nan ni ma wani ya yi shi na aka ce ba karatu lokacin corona na ba girma ba arziki ba na karkata ina wa ina ana ce gida zan koma hmm? na ma koman kuna ina jare jare abin kuma aka fashe damar malamin harkar dole <laughs> da sake dawowa to ga kenan a ce da abin da na da abin da nake kalace a nan da na gama mu ko to to da da me ka ka akwai abin da ka biyo ba abin za ka zo ba duk wanda ka ga ya kwallafa rai abu akwai abin da yake nema wani karatun yake nema a nan wani certificate ɗin yake nema wani menene yake nema in ka ga mutum na son wuri shi ke amfanin da wuri saboda haka nan yadda in kana so don wani abu ne haka in kana eh, in yana son ka ma don wani abu ne kana son ɗanka ne saboda amfanin da zai ba ba wanda kake ganin zai iya riƙe ma amana ya tsare ma amana sai ɗanka yi sa kake son ki zama da kowa ba kawai kana son ɗanka ne kawai gashi nan hanɓalele gashi nan ya yi karakar kana son ki saboda jikinsa kyau idan ka koyi abin da ka sa da dare ma shi ma in yana son baban shi akwai abin da sake son baban shi akwai a fa'ida da yake fa'idanta da yake samunta daga wajen baban shi to nan ka yi bakan damiya me ita gasan tara maka yi katar kasuwan bacci haruna tankun da kake saman kasuwan bacci ne akwai magana kuma wani daga nan kasuwan bacci za ka ya bar kasuwan bacci ba shi kuma ya tafi tara saboda abin da yake nema ya fi a can hmm? ba jari ba ne ba ba menene ne ba inda da kake amfana nan kake so to haka ita kasuwa jami'a ce ballantana ce ita ma tana son ka ne don wani abu a sai dai mutanen kasuwa su ma suna kaunarka ne saboda wani alheri da suke samu daga gare ka A sa za ka gayi ana cewa mutumin da bai da amfani ko gidansu ba su mutumin da bai da amfani lalura babansa ke zaune tare da shi ko mutuwa in ana cewa an samu ɓaraka Allah zargewa ne ya mutu Ke ba komai Allah zai dabba ne komai a gari <laughs> bu sai dai sa rai sai dai kunya ka ce a ce gaskiya ne gaskiya ne ina da kokari mm, ina da kokari da ce to a zuciya ka ce mai amfani shi ya mutu ma bai ji alheri to shi kenan in an gane karatu sai mu karanta karatu fa kullu man tuhibbu ko min al-khalqi أو يحبك من الخلق إنما يريدك شخصية كيكينما لنفسك كم دم أمباني كانت وغرضه منك والرب سبحانه الله ف الله سبحانه وتعالى يريد لك شيئا نيما مكاني شيئا نيما مكاني شي باكا يكي shi الله yana son ندين ne ko idris kai bunga fala ba yadda za a yi ka haɗa son Allah da wuri eh? sai dai in baka gane ba amma har ka fahimta duk mutanen da suke fanka don kana da amfani da gare su amma shi ko Allah yana fanka ne don kanka shi ne karatunmu na safi muhabbatu da zairi ko menene yuridu ice ko لذاته ويريد لغيره to don haka nan shi Allah yana fan ka da don ya amfane ka ka ga ya baka lafiya ya baka ido bai yin komai da idon ka bai komai da lafiyanka ba ka ƙara masa komai yau in ka ɗauki ƙwandala ka bashi to zai ninka ma goma ina riba ba riba hatta in ka ba da kwandala a wani wurin din zai ninka maka shi ɗari biyar a ɗari bakwai to yanzu a mota yawa zai maka duk sun gaike ma ba wanda zai zai ɗauke ka aiki saboda ina fanka ana biyan ka dubu ɗaya ya baka dubu goma saboda ina fanka shi to mai zai amma kaga Allah tabaraka wa ta'ala shi yana son ka ne saboda kai ka rayu ka girma ka yi wane ne ka ji daɗi yadda da kai daɗi kawai dokar da yi baka kakkabi shaidan ka kunyata shaidan duk abin da shaidan zai baka kakkafa rare shi kamar yadda shi ma in kafa rare shaidan ba zai na kafa ba ka je ka bishe shaidan bai na ƙafa ya tana da gidan da zai faka yana da wadatattun gidaje yana da wadatattun jrs kenan akwai na jahannama gidaje ne wadace akwai na aljanna gidaje ne wadace ta da kanan koyi ta faɗi shi in ka ga dama ka bi shi in ka ga dama ka bi shi ba kuma yana da inda za a je ka don haka Allah yana son ka ne don kanka kama fil asalin ilahi kamar da yadda ya zo da a labari abdi kamar ka ce na'am ya Allah kullum yuri duka ne nafsahi kowa na neman ka ne don amfanin kafa. wa ana ori duka laka ni ina neman ka ne saboda kanka ina son ka ne saboda kanka kai to kaga nan ba mu da san ai ma so Allah misali ne buga mana yadda za mu fi son Allah sama da kowa duk mai son ka karya ike misali kama a ce dai ɗa da uba duk wanda zai ce yana son ka malan karya ima a duniya gaba ɗaya mai son ka na gaskiya babanka ko ba haka ne ba idan kai kashi a cikin jama'i ma dukan tsiya son ka ike karka kunyata in ka janyo abin kunya yi ma tata wancan masu zata ha ba ka yi haƙuri ha ba ka ƙyalaki maƙiyanka ne kai aurinka za ka iske wa ina so ne ba baka je makaranta ba ce a yi haƙuri kuruciya ce zai dai zai wallahi maƙiyanka ne amma babanka son samu ne a ce a makarantar nan ba ka makka so ike in ka fita a duniya da za yiwu to ya zama kafi to malam duk wanda yake yana son ka sama da babanka ƙarya yake <laughs> ƙarya yake mai son kan haƙiƙa a duniya ma to babanka inda za ka yi sharholiya ka yi ta'afan da za ka yi sai dai a ce ɗan gidan mana ne Allah ta ga ɗan gidan mana kai wannan yalo bai yi amma kuma za a maka wanda zai zo hana, ko dan gidan alaji ne ai mutum mutumin kirki ne sai an taya masa zage kuma ka san menene rago da wasu yakkari su ɓata ka tsab kuma su suna kallo za a yi maka amma mai son ka na hakika babanka to saboda haka nan mai son ka na gaske ubangijinka mutane son da suke maka ƙarya ne so ba ka kayan da za ka saba wa Allah yau ka dubi misalin mai taba ya bude saba saboda yana son kace, ko ya ba? ko ya dauka kana kana kana kan saba wa ungo mutunka ne fa kaifa la fa kaifa la yastahi abdu an yakuna rabbuhu lahu bi hadhihi al-manzila وهو معرض عنه مشغول بحب غيره وقد استدرك قلبه بمحبة ما سواه kai ne kai mai tambayar Muhammad Sani ya ga ya saboda Allah an yi daidai fa kaifa ya ma ba a yi eh, mutum la yastahayil abdu bawa ba zai ji kunya daga Allah ba an ya kona rabbuhu lahu ubangijinsa ya kasance gabawa bi hadhihi manzila yana son ci gabanka ne yana son rayuwarka ne yana son fa'idantarka ne wa huwa shi abdu ma'oridon an ya banza da Allah mashgulun bi hubbi gairahu ya shagala da son wani Allah ka duba ana neman ka a ɗakin Allah Allah na neman ka kai kuma kana gidan kallo ko a'a yamma na duk kowa yana koyi yana neman, izo ɗakin Allah ya bauta sawa Allah Allah na neman ka zai ninka wa garba kana filin kwallo ba za ka ji kunya Allah ba ai ba sai an ce ka taho da ka da kanka ya kamata ka dawo ka ce kayi ban yi wa Allah adalci ba wallahi ban yi wa Allah adalci ba ya kamata in ban je na raya ɗakin Allah ba a duniya wa zai raya shi idan ban je na share ɗakin Allah ba a duniya wanne wuri zan share ga in share ya riya ne idan ban je na nemo kuɗi wa ɗakin Allah ba a duniya ina zan je nemo wa zan je nemo wa kaga yadda ike so na ka ga yadda yake neman alherin duniyan nan saboda ne, to ya kamata neman ɗebe wani abu in yi masa inda mutunci wai ko kuna ji har ma kuna ganewa ka san bayani yawa ba a ganewa tun kuna ganewa kun kai ba ku ganewa a maimaita karatun kawai in wuce fa fa la yastahil abdu la yastahil abdu an ya kona rabbuhu ubangijinsa ya kasance gare shi bi hadhihi manzila wa huwa mu'ridun anhu shi kuma ya ɗauke kansa daga ubangiji mashgulun bi hubbi ghairihi yau kaga ma kwana shidda kana ciniki kwana shidda kana aiki yau har gwamnati ma da kanta ta ce kai bai kamata a shiga tsakaninka da ubangijinka ba ko da ba dan Allah aka yi ba mu dai zahiri za mu kalla dan Allah aka yi kai kai ma ta ci ka je ka sauke haƙƙin ubangijinka ubangijinka ya yi maka in muka tare ka daga ubangijinka ba mai adalci ba tafi masallaci yau ga masallaci ba abun da aka samu yana nan yadda yake yadda ake zuwa aiki babu wani canji yanzu da za a ke ga ma'aikata ana ganin su a cike da masallaci ai muna da su ma'aikatan namu ne kuma kuma yan uwanmu ne amma ina yan kasuwa gwamnati mata ba da hoto ai kuma ku rufe kasuwa ko da ba ku rufe ta ba gaba daya kun rufe ta daga sha biyu zuwa karfe uku ko zuwa sallar wannan lokacin a tsaya a sauke wani abu da ya cancanta a sauke daga nan fa ku yi ta ciniki ku yi ta ciniki sai rana ita yau sallah in ta kama ku ku yi a kasuwanku sallah in ta kama ku wurin aiki ku yi a wurin aikin ku sallah in ta kama ku a anguwa ku yi ta a anguwan sallah in ta kama ku a layin ku ku yi ta a layin ku yanzu ba sai kun taru ba amma ran juma'a aya ku zo ku haɗu a ɗakin Allah ba za a iya ba ba ya dalci ba wa qadista garaka qalbuhu mahabbata ma siwahu ce son wanda ba Allah ba ya cika zuciyarsa hmm? ba son kuɗi ya cika zuciyar mu ba magana da zaka faɗi ko shakka ba kai son abun duniya son girma son meye ya riga cika zuciya wanda ya waje ba mu so Allah sama da dukkan komai a duniya sama da uba sama da uwa sama da ƴaƴa, sama da dangi sama da dukiya sama da rayuwa sama ajizna misali ya misali nan hatta a wasu ma misali kun duba ya ce ya ɗebo shi abin aljawabul kafi ko adda'u wadda kai shi ma kake bi ko yabo alamata da alamata ba ne to an ji ba za mu sake sauraron ka ba to sakin layi ne ma ni alawa kai ma sakin layi ne kai na naka babu baka nemo ba ba wannan ba sakin layi ne za ka ga wancan ya fi daɗin bi mafi wahu daga gaske kake yi kenan wa aidan nan sabon sakin layi ne ni ma ban duba baran na inda na tsaya a idan ɗin sai da na je na duba daga baya kawai kwatanta na wai eh, ya Allah ce na je na gani ya sakin layi ma wuri dan ha duba na inda za mu nafa na rasa wuri wa aidan banda wannan fa kullu man tu'amiluhu min al-khalqi in lam yarbaha alayka lam yu'amilka eh? gaskiya ne waye ne a lungo ne nake jin gaskiya ne duk wanda yake mu'amala da shi man ho, duk wanda kake mu'amala da shi kowaye shi min al-khalqi in lam yarbaha alayka in bai riba akan ka ba lam yu'amilka ba wanda zai yi mu'amala da kai na fara ba zai yadda ba hmm? ba ka gani ko mace ka aura kana a santa kana yin kafi fiskanci ne yawan laulayi ne ka tarkata ta ka korata ba ke riba ce eh? ai iyayen ka gaida uwan yake fama yake kuka a ce Allah tsoro ma tsamiyar lafiya kamar da shi dole ne kawai <coughs> kake zaune da shi dole ke kawai tunda bai da amfani hmm? eh oh eh shi ma nafsa ce in kaga mutum ya damu da ƴaƴan sa ko da iska ne ke za su wannan kitika kitika samu ku taya ni gyara su wanda ya ina ba ka gari yanzu in kana son ka shirya da uba ba ka samu ƴaƴansa a gabansa ka dinga cin gaskiya ba na tsohon za ku bari ina abin da kuke ba kai ka gaya kai ka tsaya musu gaskiya Allah ya albarka hmm? to ka ga magana ya kamata mu san kanmu wallahi mutumin da bai zata yanzu za ka kai wallahi ban girmama Allah ba mafi cancantan girmamawa hmm? sau so da kana ko kullum man tu'amiluhu min al-khalqi in lam yarbaha alayka lam yu'amilka in ma kana ribata ta duniya ko kana ribata ta hanyar lahira hmm? ah, yanzu in ban gana ce riba a karatun ba na fara yi a kai ana sallafa da bin da zai ko to ina ribata sama da yadda kuke ribata sai dai kuna kallon kaman ku ne kuke ribata nuna gani ke ribata duk da littafin nan da lafiya lafiya ba ka daukar shi kai da zabi kuma lafiya lafiya ba za ka tsaya ka kokaye zuciya ka kace sai ka gane shi ba amma tunanin za ka gawa ne har sai ka waye gari wajen neman ka faɗa wani kai kafa idan ta eh? ko yanzu mai karatun littafin saboda yana so ya karanta ya bambanta kan wanda yake ji wala budda lahu min nau'i min anwa'i ridhi ba makawa ga wanda mutum yace riba nau'i daga cikin nau'o'in riba to kaga ko bangije ko yana mu'amala da kai wa rabbu ta'ala innama yu'amiluka yana mu'amala da kai ne yana kasuwanci da kai ne litarbaha anta alaihi shi gite hal adullukum ala tijaratin tunjiku jama'a ko kuna so in nuna muku a wani kasuwanci da zai tsallakar da ku tu'minuna billahi wa rasuli wa nuna kaza kaza yana so ne ku yi masa aiki don ku samu a ba shi zai samu ba saboda haka na litar ba bana anta alaihi an azamun rifa wa a'alahu faddirhamu inda Allahi bi asharati amsalha dirhami a wurin Allah kana da goma irin shi in kai sadaka buhu ɗaya na siminti kana da buhu goma za a kai maka shi can fulotin ka gidan aljanna inda kake gini sai isa ka ga ka tsaya kana neman sadaka in hmm, bai yi ba shi fa wancan yi baka kila akalla shi zai sa maka yana sai ya kai ka an lahira. ya kai ka an salahi ba ya kai za ka dinga cin irin wannan addirhamu bi asharati amsalihi ila kam saba'u mi'ati dha'ifin ya danganta aiki in mutum ka tsiyar ciyarwa ne kai kyauta kai na tsakaninka da mutane da halittun Allah su ne haka amma in aikin Allah ne za a rubanya maka shi ɗari bakwai ka taɓa ba da buhun sumunti ɗaya ka tuna to a yanzu in Allah ya karba sharaɗi kana da buhu ɗari bakwai a gidan aljanna buhu ɗari bakwai ana ga ya fi tirela ko ba ɗari shida ne tirela ba ha ɗari shida ko to kaga kana da tirela yanzu a gidan aljanna da pickup an cika ta wace ce mai cin ɗari kansan nan kai ta fi ɗari kai da je ki ɗin yan eh? sasa ita zai mai jin ɗari sanar zuɗin yanzu ga tirelan ka an kaɗa shi buhu ɗaya ka je ka tsaya ka ga ya shiga cikin ginin masa masallaci kenan in Allah ya karɓi wannan ginin masallacin gaba ɗaya to kenan ga tirela guda ka ta da ita ta tafi lahira pickup na Binta ko Allah alhaddi makala wannan duka na wane ne kabiru za a ce jiyaza gobe kiyama eh ba sai masallacin ku ba ko masallacin ka ga sun rusa suna kokari ka kaf ka kaf kira masallacin da nasu za a fi ba mai kuke na yake na mun ne ya tsaya mana ce to ba kome amma dai ku yi haƙuri ga buku ɗaya kana da tirela da faka idan rodi ɗaya ka bayar yanzu rodin shirinsa 16 ake ce masa 16 mm ko 16 eh, eh, mm ɗin nan in ka kawo guda ɗaya kana da guda 700 za a kai matan inda ake gina ma gida aljanna eh za a giya ba bukari ba mafta wallahi za a ce giya ba za a ce giya ba za a yi nadama sai sa ce yau mutu gabu ne za a yi nadama an yi asara yanzu kafin mutum ya gama ɗan gidansa in yana da ɗan kwabbai kaga sistem ɗin nan 12 10 f ɗin nan da wannan rolan nan da ake abun nan sai ka ga duka an tara sun fi ɗari wace magana ɗari ɗaruruwa ne sun ɗin ma yana iya kai ɗari ka ga gashi a ce ka zubar da su a banza gobe kiyama sai ka ga ga wancan guda ɗawa sun da kafa ya yafi wani alwarsa. za su biya sa bukari muktar eh eh Eh. da tihohi e? haka yake haka yake haka haƙƙi ba a yi wanda ana ɗauka ga ɗanka alama shi ke yasa sauran duka akwai abin da ban faɗi ba da yawa to malam ka san ba za a ci biya ba ga abin za ka yi yanzu da rodi ya eh, ko da halin ɗaga za ka iya famo shi za ka iya shiga ka fita yanzu in ka kwakwara farcen ka yi fice ka je asibiti ne hmm, na gabiru ba gabiru ba inda ah, a na dauda na tashi shi ne ke za ka koma in aka je asibiti yanzu in nan ka je da farcen ka ana zuwa so kawai kuɗi sun nuna sannu sannu sannu su nemo ruwan da na fafa jika so tura in zai koma ya koma in ba zai koma ba su yanke su barbada su barbada a nemi wani gari fari-fari a fa a nemi wani abu a ɗaure a taka ma allura a taka ma allura ta tsada ka gama ba sun gama azabtar da kai su ce sau in ga ce to yanzu yaya za a yi ce dubu bakwai dubu bakwai sun tafi a banza kuɗin dubu bakwai wannan dubu bakwai ɗin nan ko za ka samu wasu sun yanzu ko Nau da wasu tsaye to ai gini kwanan nan da yan shekarar na nan za su iya faɗi sun ci azaba kan wasu tsaye din nan to yanzu ga tere tun da wasu ai ɗari bakwai ɗin nan mota ɗaya ba ta iya ɗaukansa nauyin ba za a gare shi an tafi maka da shi gini a can ai da sai ka ce da a ce ba don can ba a san irin can ba za ka ce to in na ba da buhun sumunci daya na sai rodi daya na gama gida na lahira ko ka samu dutse in ka sa tifa daya ta yawa tifa ɗari bakwai eh? tangul ɗin yashin ka sai guda ɗaya kana da ɗari bakwai to amma ko da ka auna ka ce bari in gina gida a lahira Ka yi wannan ka kai wancan yi wannan ka yi wannan illa matsalan ba ka sani ba kila ba karba ba amma da an karba kana da wannan to amma ko mutum ya auna haka fikiran ma wannan ta zama mutum ba ta zama mutum ai ko babu yadda za a wanda za ka so a duniya kai kasuwanci da shi sai Allah inna Allah tara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna in ka je aikin wani nawa ne karancin aikin wani dubu biyu ko ha ko dubu da ha dari a hausa dari biyar ba mai ma wani yawwa sai da ce karanci dubu ɗaya da ɗari biyar to da za ka je ka yi wunin aikin masallaci dubu ɗaya da ɗari biyar ka buga shi sau ɗari bakwai kan kai ya kai miliyan bai kai ba ya kai miliyan ɗaya ce yanzu kenan wanda ije ya wuni don Allah in an karɓi aikinsa yana da miliyan ɗaya ta dubu hamsin ka duba sai aka fi gona ka ne wuri kai zaman ka sai dai an dauka ka sannan ku da zuwa kace abin da kake bakin ciki gaggaya ma magana da za a yi ka kafa zuwa ka yi ka ba amma in ka je har Allah ya karbi wannan aikin kana da miliyan ɗaya da dubu hamsin ka yi fashi ina shehu ce a ka yi haƙuri yau ce a ka yi in ma dai zan haƙuri ban da yau miliyan ɗaya wanda ije gona yauna gona yana da miliyan ɗaya da dubu hamsin kuna zaune a masallaci ɗaya a wuri guda ɗaya gobe kiyama ka ga an ɗakko wannan ladar miliyan hamsin ai miliyan ɗaya da dubu hamsin an ba shi to wannan na ga an ba wannan wani abu tare muke ni ba a bani ba sai ya je gona ba ka je gona ba ba ka cewa ka je gona ne ba Inda wannan gona ne yanzu duk mu yanzu mun ɗauki wannan ƙa'idar na birni da na ƙauye duk in mu muka yi masallaci to da ce za ku yi noma wanda duk in je in bude makaranta ce da ce ka buɗe gona in dai ka gina masallaci to ka buɗe gona gonan nan za ta riƙe masallaci to ka kuwa mun samu wata hanya ta zuwa aljanna da za mu yi amfani da a sau ɗaya in mun tashi noma sai mu noma abin da ba zai zama matsala gare mu ba na wanda kullum sai ana gonan in ma za a samu to sai a samu dai na safi ɗaya haka ta inda an gama shuka an gama menene sai mu tsaya daga nan to daga nan kullum sai dai safi safi hmm? eh. wanda ije gonan ya tafi gonansa sai kada ya fi samu ma sama da wanda ya tafi gonansa tun safi to haka don wannan maganan gona na san dai ku za ka yi fasara ba ina nufin ka je gonan masallacin mu ne kaɗai ba a ko ina wannan mafasar da ya wani salon da za mu riƙe masallatan mu wani usulobi da za mu riƙe mu ko ɗaya daga cikin hanyoyi yanzu wannan hanyar mun gwada mun ganta mu yi amfani da ita in taki ya tashi ana neman taki a ce to ai ta shagara inda ko za ku fara a can in menene ya tashi ana neman za a yi kaza a yi ta shagara daga nan in Allah fa yadda an sama wa <coughs> masallacin jari baɗin zai noma kila yi da kayan shi in kuma ya zama kayan babu a sake irin na bara a haka sai masallacin ya samu jarin da zai sai kayan shi da kansa ya laita na fahimna wa tabbakana hada wallahi al'umma idris ko noma ko kashu ba abu nan ku je ku dafa kashu idi sai wani kanan ku je masallatan mu duk an da suke ku nema mana kuɗi ga 'yan fara nan da zuciya har bakin ciki ake musu ga wannan ranar ba ka nan faɗi ke ranar da aka je gona yana ce ina yan kwanan da ake wasawa ina yan kwanan da ake wasawa sai sun mutu haka dinga yi a gona to eh? ji ko kana ji sun watsa sun yi daban-daban ina idris da jama'a sake duk sun bata sun tafi gida in sun tafi gida sai sun yi watanni kamar yan binoy sai ma sun tafi gida sai zan daga kasan dawa da karu za a ji alalumosu to ana sa da can ne ana da gona ta noma a san yadda za a yi dai kar ku raina kanku ko yara ne za ku je ku samu dottawa su ke riƙe da abubuwan dai ba komai ba mu kuma ba ku kasa da shi ba ku yi group ɗin ku kuma za ku yi masallaci ba in kun yi ko kai abu na ku riƙe kuɗin ku inda ku ga za a aiki da gaske ku sa kuɗin ku noma ku ajiye wata rana za a bar muku masallatan ana so ko ba a so tun da wanda suka rike da masallatan za su mutu in sun mutu ga nan kun san yadda za ku yi a da ba ku da iko sai wanda kaunar ku sai wanda kuka haɗa kai to yanzu nan gaba masallaci ya zama naku kaga ma ya zama dole kowa kawai yanzu ku ne shugabannin za a ke biya ba eh mamur za a ce kiyasa sau da kanan ila sabai mai ata zaifin ila abu afin kafira wa tsayi a su bewa hida Allah karib zunubin ka aikata ɗaya za a wasa ɗaya za a bashi ana saka mummuna da guda ɗaya wahiyar asara ushe in mahawan kuma ya fi komai saurin shafewa daga inda da za ka aikata karamin laifi ne in ka zo sallah a kan kare ka yi kaza zuwa wata sallah ka sake komawa amma shafe shi in ka aikata hasanatu ya zuhidna sayyi'ati kaza na kan kare kaza na kan kare irin wannan ne ka tara ka ce kai za mu samu aljannan nan fa sai mun yi sakace amma mu tashi daga gafala mu farka daga gafala magana da ake faɗi gaskiya ne wannan kenan sai wani fashin layin bu waye da gobe ta je ka ɗauko ga banda ma wannan fahuwa subhanahu khalaqa kali nafsihi daga fa Allah fa ya halitta ka ne don kansa ai ga dole ka so shi don amfanin kan kansa ba amfani ke da saboda kansa wa kulla shay'in khalaqa laka fi dunya duk abin da ya halitta a duniya naka ne wal akhirah wa khalaqa laka fi dunya wal akhirati kulla shay'in ko kace wa kulla shay'in dukkan komai khuliqa laka an halitta shi ne naka a duniya da lahira yanzu ga ruwan ake saboda ake wannan ruwan saboda yan adam wannan ruwan Allah ya ɗauke nauyin wannan ruwan kafa su ba da shi daidai misali daidai amfani ainihin saboda mu ya sanya garin duk saboda mu akwai a wajen mawaso shi inda ana zafi ana azumi wani attajiri ya turo da trailer ainihin tanki goma sai zo ya jika masallacin nan ya jika filin can ya jika cikin masallacin nan ya jika kan titin nan ya jika kan wannan ya jika ce ce saboda al'umman da suke zuwa sallah ba mu sauki zafi ya kai zafi ya za mu ɗauke shi wajen so ko to amma yanzu saboda Allah wannan irin so za mu yi wannan Allah mai wannan maruwan ai dole kowa yi fita daga zuciyar musai wannan Allah mai mana wannan ruwa. Faman aulamin hu, biski firajil wasu fi mahabbata yi wa bazalin jihadi fi marazar tuki. Wa’in? Allahu yawwa. Faman aulamin Allahi, wa yi fi cancanta daga Allah ta baraka wata Allah ya fi dacewa biski firajil wasu a zuba masa soyayya duka. fi mahabbatihi wa badalil jahadi da yin abun da ce fi marazati wajen ganin an yarda da shi kaga babu ba wanda ya fi cancan fa Allah Allah ne ya kamata ko ya wajaba mu so shi sama da dukkan komi shi ya wajaba mu yi duk yadda za mu daɗaɗa masa mu yi ko da kuwa shaidan zuciya ta zata nan matakin layi ne wa aidan fa matsalabuka bal matsalibul kulle kullihim jami'an ladaihi kai banda wannan ma fa matsalabuka abun neman ka abun da kake nema abun da kake nema ba kana son wani abubuwa zunan nan muna son abubuwa muna tsoron abubuwa to abun da kake nema kai ba kai ba abun da halittu gaba ɗaya suke nema matsalibul khalqi kullihim gaba banda kullihim ga jami'an ladaihi na wurin duk abin da duniyan nan take bukata na wurin Allah duk abin da kake nema kai kaɗai na nan wurin Allah to don Allah wannan ne wace fa aina ta zahabu hmm? ina kuma za ku tafi ku bar me wannan ku koma ku kama mutum ba wasa ku kama majalisar ɗinkin duniya za ta kawo muku sadakan burodi za ta zo muku da gwandar riga sanyi ga wanda auduga ke hannun shi ga wanda lahirin ɗin ke hannunsa ga wanda ƙarfe dunna a hannun shi kuma ku tsaya mana ku haƙi ƙarfen garinku ku noma garinku ku yi menene na garin kuma ku yi a zo ku ba wa mutane ai ku masu bin Allah ku i kamata ku yi wa duniya kyauta ba yan duniya ba wanda shaitan ya ɗaure masu gindi za su zo su yi kyauta yau shi za ka faɗi kyautan ɗan duniya ma A yau ga majalisar ɗinkin duniya za ta kawo kwabbai je ka buɗe akawun za a tura maka cewa ne na da shi ba talakawa a ma ne na da shi Allah ya man min asiri wannan yunwa ta kashe ni da ka karɓi kyautan wa'ancan ka bari ka mutu tunda abin da kake nema dukka abin da duniya take nema na wurin Allah zaman lafiya ake nema yana wurin Allah abi Allah dukiya ake nema tana hannun Allah abin da Allah ya baka ba wanda ya sai kwace ma abin da Allah bai baka ba ba yadda za ka fame shi wa huwa ajwadul ajwadina wai Allah shi ne mafi kyautan masu yin kyauta wa akramul akramina shi ne mafi karamcin masu karanci Allah yu'ti abdahu in an yas'alahu yana bawa bawa kafin ya roƙe shi in kana ka roƙon Allah kai maka ido guda biyu ko iyayen ka ba su roƙi Allah ce ya Allah ɗan da za ka ba mu ka ba mu shi ka ba mu da ido guda biyu ɗan da za ka ba mu ka ba mu shi yana da kunne ka ba mu shi yana da hanci sai ka manta wani abu sai ɗan ya zo ka ce na manta ban roƙe shi hammata ba hmm? ga shi ya zo nan hannunsa ƙashi ɗaya ne sai ka manta ya ba ka tun kafin ka roƙe shi me za ka yi ka biya Allah mu, me za ka bi kai subhanallah malam dole a so Allah wayi oti abdahu qabala an yas'alahu fauka ma yu'amiluhu sama da yadda yake bude sa gashi kullun girma kace ka taba roƙon Allah kace ya Allah ka dada min girma haka akwai abubuwa da yawa baka roƙon shi lafiya ma da kake roƙo ya kaci da kaci zama ka fitar da ita kana zama ka gala Allah ka ba mu lafiya in ka ci shiga matsala ka ke rijiya da baya ka ci Allah ka kawo zaman lafiya Allah ka tsare mana tashin hankali ce wuya ka gani amma abubuwan da ke tare da kai baka roƙi Allah su ba fauka ma yu'ammiluhu yashkuru alal qalil Allah min al'amali yana gode wa dan aiki kaɗan sai ga ya baka da yawa inda ya cika sharuɗa ƙanƙanin aiki sai gode ma ya nan da wayu nan bihi karamin sai ya kumbura shi ce wanda ya sadaka daidai da ƙwayar dibino shi kamra to Allah zai kaɗi wannan abu da dama fa tun da abin kenan ka ɗauka ka bada Allah zai karɓe shi ya kiwata shi sai ya zama kamar shirgegen dutse ya haɓaka maka shi wai yakfirul kafira kuma na yana yafe da yawa minan zalali ai to a so Allah wa yamhuhu yana ma goge kurakuran da kai kuma ka dubi masu roƙon Allah ya sa'aluhu man fista ma wal ardi wanda ke sama da ƙasa duk suna roƙon shi yau yawmin huwa fi sha'an a kullum ina harka yi shi ne ba mai karatu ba kwanan nan buka dinga yin sau da jabo. gabo ran asabar ne ku tafsiri ne wancan tafsiri ne ku duba ku gani injin mu nawa kwana biyu ya kusa goma a da ban banda injin ga inji biyu ko da yake an cire wancan amma akwai jan jan ko ina ga bayan an kwashe su duka maje akwai na masu hadda akwai na masu wayi akwai na menene akwai na wane ne duk nan aka tara su amma malam wutan nan babu hmm? ne ma ba a ba mai rechargeable na sawa mai waya na sawa mu ma mun tsaya sai mun yi wannan karatun dai da kyar ba girma ba a jikin muka je wata gaba muka ce yayi saka yayi ka. ai da an yi karatu ki wuya amma yaushe aka fasa rana kullu yawmin huwa fi sha'an ko kusufi aka yi nan ne ba ganta ba wurare gaba daya ta zo wata ne da gita tsakani kawai amma tana na ranar kuma da zafinta da komai nata amma kai kuwa ya subhanallah kullum ya mai hawa ga dan wannan kusan satinsa guda yana kwanci yana kwanci kullum rai an ma fidda rai an fara fidda shi makansa ya fidda rai ke kai malam mutuwa zan yi sati guda bai fita zirga-zirga ba yana dunkule wuri guda daya ba bacci ba wane ne ba wane ne ranar duk inda ike zirga-zirga baya na ranar amma Allah kulla yanzu hofi shan ko ciwo ka samu da irin wannan ke ka dunkule a ɗaki yau baka fita ba gobe baka fita ba jibi baka fita ba ka ce hmm, Allah Allah ne eh? sannan in ka dubi ka karshe ka kwanan nan karo tunda dan shekara ɗari na a cikin mu yan kaɗan ne masu ɗari in kana ka duddubo gefe gefe can na nefa da nefa yan shekara ɗari kwa su wa yan kwanan nan ne tun da duniyar nan ko yanzu hijirar da muka ɗauka zuwan addabi shekarar mu dubu kenan da ka kaga mai shekara ɗari na da bakin magana mai shekara ɗari bai da bakin magana kuma bai da da hamsin in ya koyi hamsin ko bayan ɗari nan to amfaninsa kaɗan ne in mutumin kirki ne sai a ji ana kallon sa kila za a samu lada a je a gaishe ga wani can mai shekara ɗari da hamsin an je a gaishe shi sannu ba don a ce yanzu shekara ka ɗari da hamsin shi irin tsohon ba baka labari an haife ne lokacin da aka yi kaza aka yi kaza yanzu yawan shekara na tsaman kenan ka tau kana ba da labari wala na yi magana da shi na yi hira da shi to amma kaga ya koma ya zaga kai kuwa Allah ku shekara dubu dubban ne komai na tafiya daidai kullum ya zo hofi shan sai lokacin kayi Allah Allah ka ji duk wanda ka kama ba Allah ba wallahi ka kama banza ka ɗauki shirme la yashkiluhu sam'un an sam'i ji bai ɗauke masa hankali daga ji a kan kowa ne fara yin kwarmato a can jirgin kai lungun nan me kuke yi ya muna karatu kuna mana surutu saboda ko likita mana karatu ku yadda da muke faɗa da mata surutu ku hannun ku bai hoto. amma ban da Allah mata ku ta roƙo wannan na roƙon ɗan kwali wannan na roƙon hijabi wannan na roƙon wane ne gol wannan na roƙon kaza munan wannan na roƙon shadda wannan na roƙon kaza wannan na roƙon kaza yadda ake a nan haka ake a Kano haka ake a Sokoto haka ake a Makka haka ake a Ingila haka ake a America haka ake a Russia duk ana roƙo amma bai rikice ba roƙon wannan bai ɗauke masa hankali daga roƙon wancan ba kafin zai saka mutum shi sai wannan Allah ba iri shi duk abin da za ka yi tunanin Allah ya faɓa ka zaman ka lafiya ka ɗaya inda ya tsaya in yi ce shi ka zane ka ce Allah kai ka zane. ya za ka kwatanta shi da ka ce ban kwatanta shi ba shi ya faɗi shi ya faɗi ne kuma zan iya gare ta shi ba jinsa ainihin layan shi gilo sam'un sauraron wancan bai ɗauke masa hankali daga sauraron wannan na kan ce kullum na yi wani biwaji ce wanda bai taɓa zuwa makka ba ya Allah ka kai shi makka duk da na ga tarihi ce amma har yanzu da kila za a samu ɗan kaɗan da magariban nan na fi kwatanta wannan da magariba bayan isha masallacin nan gaba ɗaya cikin ya kawai za ka je da ka ji injinin haka za ka je kamar yadda lokaci kukan tunanin haka da masallar la'asar galibin yaran nan lokaci an kwafa famo kansu zaga kowa ya tsaya ya koke karatun ne ke. kowa ya koke karatun ƙura'an ne ke. a ɗore to aini da du'a'i ne ma tun da ba ka je ƙwarar ma ka kama du'a ni Allah ba ni kaza ni Allah ka kare ni zai kaza wancan ma ina ka da Allah na jin ku. wannan yi da fulatanci wannan yi da larabci wannan yi da turanci wannan yi da yarabanci wannan yi da yaransu wannan duk ina ji kai Allah ya saka miki je duk yayin da kaga an rude da da du'a'i ya kamata ka tuno wannan wanda kowa ya da kofa nashi ke ji الله ليس لا يشكله صم عن صمعه يا ذكر اتون وانت يا ذكر اتون وانا وان ده إيه؟ يقي يضا ما يشوره يضا كوي عن خينا الله ألا نقلن كي طيب. إذا ما كان تبتك جكو ذالو لك دو كي طيب. كلا كي ما كي فاسي jini ainihin da yake da suna eh, wato eh, wani jin sauraron wancan bai dauke masa hankali daga sauraron wannan yana jin su duka wala ya kalita tsoho kasaratul masa'il yawan roƙo bai kuskurantar da shi ya gali tsoho ya gali tsoho yawan roƙo sai ah, shehu ne yake rabuwa sai dai kai sa da yanzu ka samu kansu layi kai ce wanda bai zauna ba ban bashi to amma da ta so kewaye ka ta ko'ina ba ni ba ni ni ma ni ma hana ya sama in ga ya kai yadda jakar ka tsere su da kawawa a kai to amma Allah bai sagala kowa ina ba ni yadda ake ba ni nan kai naka kuli kuli ne ko menene burodi ne gutsura min ne ma gutsura min a ah, wani na ce bani ni ko ga ba fanka wannan na ce bani ni gyaɗa wancan na ce maka ba ka ba kai kai ai ajiye abun za ka kai faɗa ya bi alheri ko faɗa ko na hauka ne zan rabu gida nawa sai su bar maka an karo sai to ubangijinmu yana ba mu haka yanzu ba mu na kamar je kada ka bari mu je mu roƙi Allah wannan na roƙon shi kunu wancan na roƙon shi gari wancan na roƙon shi dan wake wannan na roƙon shi shayi wancan na roƙon shi fura wannan na roƙon shi na roƙon shi ko na roƙon shi yana ji duka kowane zai bashi kuma wani abu ma da za ka kara tunawa ba ka famun ƙwayar gyaɗa sai in Allah ba ka san ƙwayar gyaɗa yanzu zai duka kusan nan masu yawancin mu muna cin gyaɗa man san kuma gyaɗa abincinmu ne to ba ka samun ƙwayar gyaɗa guda ɗaya sai ran da Allah ya sauka da ita Ballantana tana yin Allah sauka da ita har da ɗauri irin ta naira goma nan ga su da yawa a cikin tezu, in ka kalla ka ga Allah ya bani wannan Allah ne yadda kaddara ta shiga hannunka kana iya da kuɗinka da komai ka nemi gyaɗa na babu za ka ci naira biyar ɗin hmm? ba ta cewa to duk abin da kaga ka samu Allah ne zaɓe ka da shi maman ka ta baka mutane ne suka ɗauka suka baka Allah ne yake maman ka ta samu ta rike sai ka zo tukuna in ka zo kila ma ƙashin ta ko ci ba ta zuwa kana zuwa ita ce ma ungo kuma ita da in ka kace din ta ji daɗi kawai haka nan ta ce kace abin ta ji daɗi da ma ta ajiye wannan yaron ta ban shi da son wannan abu kenan ta ajiye ma to ba ita ta ajiye ma ba ba ta Allah na ke son ka da wannan abu ya ajiye maka shi ta hannunta ta ɗauka ka ta baka kana ɗaukan mana ka ce Allah na gode amma mamatan Allah ka saka mata da alheri ita ma tana da bukatu Allah ka ba ta bukatunta yadda ka sanya ta yi wahala tsakanin shi to ita ma Allah ka saka mata don kan na ji daɗin wannan na san kai ka bani wannan abu hal tasma'una ko kuna ma ganewa tun wannan a rayuwar mai kamata mu dauki wannan abu mu dan mu aiwatar da shi aka wannan mu to dole son Allah zai shiga zuciyar mu almasai ruwan da muke samu ba hadirin ne ya zo mana da kansa ba Allah ya kawo shi Allah ne ya zaɓe mu yanzu ya wuce da wani ba za a ba mu shi ba ba namu ne wala ya tabarramu bi ilhahil mulhina kuma Allah bai kosawa eh, da nashin ne naci yau ko ruwan mutum yake zuwa yana ci a gidanka yau ya zo gobe ya zo jibiyar da kai kai baka da wurin shan na shaidan hmm? sai ka kwanta ba ta sai ka me ya je mutum ruwan da zo ba ka da inda za ka sabuwa sai nan suka ce to kafan Allah nan na zo ne karanta da kai Allah kaga Allah bai taba kofa da kai ba ko akwai da baka roki Allah ba kai ce a gaskiya ka babu to amma sai ka bullo masa tsafanya kace to ni Allah ne ya kai ka kamata amma dai ka kauce kace ka zama mushriki a ka dai gano na kafaka kafan dama Allahu huwal gani wa anta faqir kace gaskiya ne ana faqir wallahu huwal gani bal yuhibbul mulhina fi du'a'i yana ma son mai nacewa a roko. yana son ka nace kai ta roƙon shi kai ta roƙon shi yana jin daɗin nace wannan har dai da ikhlasi kake ka roƙa ka roƙa ka gaji ka ba da ƙofar gidansa ka fake fashi ka fake shi gaba da roƙon shi to yana son haka har irin wannan ma Allah kan ce wa jibrilu jibrilu sai sai abi an maka bukata na sai ga shi ina jin daɗin roƙon da shi daɗin daɗin roƙon da ka bari in daɗa jin muryar shi ba shi kawai in daɗa jin muryar shi ka fake da a ce ka fa me ai sai ka ƙi karɓa ma ka kai ta sai Allah ya ji dari kai kai ka ko kai ko mutum ya zo yana ce ma yana ce ma ai in ka fito bala'i da ai wa yuhibbu an yus'ala shi Allah na son a tambaye shi wa ya gadibu idan lam yus'al yakan yi fushi in ba tambaye shi ne ta so Allah laysa kamithlihi shay fayastahi min abdihi kai Allah yana jin kunyan fa haythu la yastahil abdu minhu inda bawa bai jin kunyar sa Allah na ta ina jin kunya ba wa ya daga hannunsa ya ce Allah ba ni ka ba hannun na dawo babu in dai ka daga hannu ka ce ya Allah ina son ka ba in dai da ikhlasi ne da hara a cikin zuciyarka abun ya dame ka sosai ya riga ya baka abin da ya baka yanzu akwai wanda za a san irin yadda ake san Allah ba ku ce komai ba babu wa kuma Allah ya rufa mutum asiri ka je ka aikata aika aika ka tsallake ka tsallake ka dawo ka zauna a ciki ba wanda ya ganka kana numfashi sai ka tuna Allah na kallon ka kaga sai ka danyi Allah kusa sassa sai Allah na yi laifi sai ka zo ba mai ce to koma ka gyaro ta kaga yanzu ka je gyaro ta za ka gyaro ta cikin sirri amma kaga ka samu ki ka dake kai shiru kaman bai gani ba hmm, za ku haɗu? wa yasturuhu ainihin haitu la yasturu nafsahu inda mutum bai rufe wa kansa a fili ya Allah ka ba mu sonka wa yarhamuhu haitu la yarhamu nafsahu Allah na jin kayin mutum inda mutum bai jin kayin kansa ai bai da ba ji ba a na kafa mulu. Wabi rahamihi kai ba ba bi rahamihi ya yarhamuhu kai mai na asali? to kun ji mai asali amma dai ka yi ƙoƙari daga gani saboda wani bai ma ga wurin babban lihaɗi ce ga yadda aka karanta ka ga saura ba su gari ba ne? ba an duba babu ba ai na je ne zan karanta ban karanta ba na je zan karanta ni ma ba takwashe ne zan ce ba zan dan na fara inja inda zan kan da sai kai yarhamu to wannan shine kula ana tare da kai kenan yarhamuhu haythu la yarhamu nafsahu ha ya unne mana an kasa ba mu ai ba wa barhamuhu ai alarati ma bana jin zaka samu wata to baraha kai ko baraha to ba zai haɗu da neman ku barhama ɗan wancan barhama ne ha babba ne yarhamu to kuma ga nan aka fake la yarhamu nafsahu da'ahu nan bi ni'mati amma naka bi ni'amihi ne ko bi ni'amihi da ahu bi ni'matihi amma dai san bi ni'amihi ina gani wasi ma zai zo ya roƙe shi bi ni'ami ya fi ni'imati guda ɗaya ne ko da an yi idafarta idan mufradi mufradun mudafun tufi gal umum zai iya bada duka mufradi mudafi zai iya bada gaba ɗaya ballantana jam'ul munaf ni'amihi ya neme shi da ni'imominsa wa ihsanihi yana nema sa zai kyautata masa wana dahu ila karamati ya kira shi ya karrama shi wa ridwanihi ke fa'aba. subhanallah na san wannan kila sai dai rana ya ce in um, an dawo za ku iya tambayar wannan ga wanda ibi zai ke ban gane nan ba Allah ne ke neman mutum da ni'imarsa yana neman sa yi masa kyautar yana kiran shi zai karrama shi yana kiran shi zai yadda da shi yi mai da shi yadda je shi ga mutum ya ha? Eh, shi ne ji dan uwan wannan ne tun da nake ce wai kada da me yasa mai ka karu ina neman mutum ne fa Allah na neman ka ainihin da ni'imar fa zo ga ni'ima fa wana zo in kyautata ma ga alheri na fara ma ka zo ka zo zuwa ga zan karraba ka in ɗaukaka ka in naɗa ka ka zo zan yarda da kai yarda na abada ba zan sake fushi da kai ba mutum fa Aba. ai za ka ce kowa zai shiga aljanna illa man aba man aba sai man aba ani aini ah, kata wa aba anyuti ani faqad aba wato dai kila ake rana neman sokoto mutu. ga me neman ka da alheri wai ka sai ka koma ka kama sa shi fa bawan da kake bi ina auren Allah ya samu yace ka rabu da wancan zauri na ko da ka gaban baka ba kai abin da san zama ka zo ka zauna nan za ka gani ka zo mutum ya kai ta bakin wani akwai farshin ganewa ma tun da ba za a samu lokaci a samu ne tsuwa ai irin wannan ta hankali ai ma masu lokaci yi haka ba <laughs> a ci gaba a ai da ba zan tsaya ba sai malam ka duba lokacin da za ka samu kai wannan ha Allah ya saukan maka da nutsuwa ina da wahala hayyasa in don kai kadai in ba fa ba ka fa littafi na a gaba kana kato ko ka iya dukkan kayan aiki kana da shi ina da wahala sai dai shi dan bayan Allah na neman mutum zai da ni'imarsa yana neman mutum zai kyautata masa yana kiran mutum zo a karrama ka yana kiran mutum zo a yarda da kai fa'aba koma ne a wurin kai Allah kare nan Allah bai tsaka fa'ar salafi talabiki sai turo a neme shi daga can Allah ya turo a zo a neme ne aka turo annabawa ka dubi annabi nuhu yadda yake bin gida gida ya yi kira da daddare ya yi kira da rana ya yi kira a ɓoye ya yi kira a karari ko ma ya turo ne yanzu kaga bayan annabi ya mutu ya ɗora wa malamai amana ku bi gida gida aiki na ne in bi gida-gida amma ko ne magadana al'ulama a kasul an biyayi duk wanda ya san wannan karatu ya dinga neman mutane yana nuna masu ana bi gida-gida kai da ka je neman kai wannan allah aiki allah ne zai biya ka ba wanda ka je ka abin ba ka yi mutane karatu kana neman su biya ka ba ka yi mutane wa'azi kana neman su biya ka ka yi ne aikin manzon Allah shi kuma Allah ne ya tsora manzon Allah ka tafi wurin Allah biya ka in kuma ka fake ka ci ladan ka duniya kanka hmm? eh fa yau wato zai kyau amma nan fa arsala ban duba wannan fa arsala rusulahu fi talabi kaga ina kawo rusulan ko ana ya sawa ni ma ban ba tunda da tashi abun bi da rabi ne eh bi kana kaza malam masifan ba lokaci haka ike fa arsala rusulahu fi talabihi ya turo jakadun su nemi mutum don a gaya masa gafa ubangijin kucin kaga wannan ya yi kama da magana abu huraira sai dai shi ya yi su da nasiga bayan annabi ya mutu an samu kwanuka ko watanni sai shiga karatu kasuwa ce jama'a assalamu alaikum ha gama da abu huraira gama ana rabon gadon annabi yau ana ta ana rabon gadon anizguna na kasuwa ana rabon gado kowa haba sai kara shigar da kaya a bani kaza ja'a ga sanyin da za a samu kwari da rumfa ka kazo masallaci abu horaira ina inda ka zuba dukiyar ina masu rabon kuke ita kuma kwa gani ga can ana karatun burani ga wayancan suna karatun fikihu ga wayancan suna karantar da hadisi ga wannan suna karantar da yadda za a gudanar da tsarin duniya da na lahira ga wancan suna maganan wazi ga wancan suna ka koke-koke ai shi ne gadon annabi ilimi Wannan satul an biya kowa ya koma tsomo-tsomo in yanzu ne su sun zage kamar ya zama wa'azi to kaga kenan ku masu dan gwanda kwa sama da ba ko tsaya ku ba wa mai so wanda bai so ku bashi masu taso wani da Allah ɗan biya min nan da Allah ɗan biya masa ka biya masa ka ja hankalin sama gobe ka dawo abinda baka sani baka zo ina sanin gaya maka wa ba'atha ma'ahu a ahadahu wa ba'atha ahadahu ya turo da alkawarin sama ma'ahu tare da wa'ina manzannin ilaihi ka duba yadda ya zuba masu nema ya zuba masu kira kai ba ta isa Allah haka ba kai yana ce da man da aka mai ta duk wanda yake wata wannan zina ne duk wanda ita wata wannan tababbe ne sai sai ya dace mallaka shi wata duk wannan ramar thumma nazala subhanahu bi nafsihi sai Allah ya sauko da kansa ya zo duniya ta kufa ya sako da kansa a dare kashi na ukun ƙarshe ko na dare yana manya tsalumin fawafiyahu waye ji an baka ji kiran manzonin nan ba duka gani da kai nan yana mai roƙon in ba shi sai ko baka taɓa roƙo ba yau da ya ka dage ka yi akwai bukatu ba yau a dare nan na ƙarshe ka yi imani Allah gaskiya ne ka fafata ko da baka samu yi ba kuma Allah ya gani shaidan ne ya murkushe ka amma ka kwana da bijir yau sai ka roƙe Allah yau ka yau ka sa kanka sai ka tsaya ka gaya wa Allah Allah am in ma ba ka neman komai a duniya na san kana neman aljanna in ba ka neman komai a duniya kana neman lafiya kana neman Allah tsarki kana neman Allah sa'a in ma kana da shi kana neman Allah ya ƙara ma ballanta na ma inda kake makala makala akwai kaza ya makale ka ja ka ja ka bi ka mashi ce sallah ka kwanto min shi to kai ko wannan gafala ai ma roƙi Allah ya raba mu da gafalar nan mun gafala fa da yawa man yas'alu ni fa'atiyahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu ad'uka lil wahli fata'aba ana ta kai bawa ina kiranka don maka alheri kana ki Allah na kiranka ya haɗa alaƙa da kai ka zo ya buɗa ma ka zo wurinsa ka samu fa'idar abu a tsoro su ne fi ɗalfi na turo manzo ne na wurin neman ka an zala ilaika binafsihil alko na yake da anzilu ya anzilu ilaika kenan anzilu na kuma baya dan anzilu ilaika bi nafsi ya ce na farko gare ka da kaina alqaqa fi nawm ina faduwa da kai a to ina ganin nan ne sake layi ko wa kaifa la tuhibbul qulubu malla ya'ti bil hasanati illa huwa na ga mata magana ba zai karu ba ina ne eh nan ne nan ne sake wa kaifa din na sake lani na ni dai ana nan ne sake lani yawwa saboda kana kaga ya Allah ya sako da kansa ya fadu da kai a bacci na kasacewa kai wai kai wani irin mutum ne in ka san haka dole ka je a duniya za ka ko Allah sama da dukkan komai wannan shi ne wanda za ka so shi ne za ta yi nan yi kari kama ta tsaya tun da mun tafi ba za mu je ƙarshen nan ba zai yi wa Allah ƙarshen nan oh, oh. ya karatu ya abin nan ko dai ba mu fara daure ba ne wa yau mu ƙara fayya kamar kai dubi fa lokaci الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين